وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أحدث الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتنا فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna القيامة الله سبحانه وتعالى wata cikin falalar da rahamarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan farfajiya mai albarka wannan matsalaci na yi, eh, eh, tafsir foundation kamar yadda jimala ya ambata wanda ke daura da gidan shek alamansu marigayi Allah ya cikin da rahama Allah ya sa a yi tannan shi ko wani eh, abin alfahari ne ga mutum mai addini samun kanka a cikin irin waɗannan ayyuka na alkai eh, ba da barar mutum take ba shi wannan dama ba za su ne na Allah muna tare da shugabanninmu da manyan malaminmu da jagorori da dukkan ruwan al'umma ina bukatar alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya ba da ruwa waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya karɓa kuni a wajen Allah Allah ya karɓa amfani mu ranar alkhairi kamar yadda malam ya gabatar wanda Allah ya zaɓe shi a cikin irin waɗannan ayyuka na alkhairi ya samu tabbas a cikin irin waɗannan ayyuka da alkhairi ya yi ta godiya masu ya yi ta godiya masu ya yi ta godiya ma Allah wannan ya naci ya naci ya dace ya ga ya samu tabbatuwa akan wannan tafarki har lokacin da rayuwarsa za ta bar da musulunci addini ne na Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wannan shari'a ne na barka ba shi da riba ko faduwa wajen wani addini ko wani addini ba amma rayuwar kowane dan adam rayuwar kowane dan adam tana bukatuwa zuwa ga abin da zai mata jagora zuwa ga alkhairai na duniya da lafiya sannan kowane dan adam yana bukatuwa zuwa ga abin da zai ba shi kariya daga kowace irin cuta ta duniya ko ta lafiya Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar mana da wannan shara ya shar'anta mana wannan shara ya yi kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya mana bayani game da wannan shara wurare biyu a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana ambaton addini shari'a littafi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haske wannan haske shine zai zama kamar touchlight da zaka dinga tafiya a cikin sa in ka ga baka ka tsallake إذا الركن ما في تطلق إذا الحدود في تطلق إذا الطابش تخير ذاتي الله يقول فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يا أيها الناس قد جاءكم الرسول وأنزل عليكم نورا مبينا برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به في imani da Allah da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wan nur alladhi anzalna da hakkan nan da Allah ya saukar shine alqur'ani shi ne wan nur alladhi anzalna shine shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ya ayyuhan nasu كان جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ألا يقول مثالين البشر يا أيها الناس قد جاءكم برهان جاء البرهان يزومكم من ربكم من جدكم وليس ما لم يسمع في البرهان شيء من زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس في البرهان شيء القرآن شيء دليل شيء البرهان wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah yake mun saukar muku da wani haske mabayyani haske mai haskakawa fa amma alladhina amanu billahi wa atafanu bihi duk wanda ya yi imani da Allah ya yi riko da wannan haske da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa sayyidikum fi rahmatin min wa fadlin to sannu Allah zai shigar da waɗanda suka yi imanin suka yi riko da wannan hasken cikin fadalarsa da rahamarsa da su ta مستقيما فإن الله ذي zuwa دسو shi. a wani زورك allah ya ce a wani من mai sa. yanzu wanda ya kasance a mace duk rayuwar da ba addini mace ce rayuwa ce hmm. duk rayuwar da ba musulunci ba rayuwa ba ce shi tsaron ko Allah zai ambaci alqur'ani wahayin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da matsayin ruhi shine rai Allah yake wa kadhalika arshayna ilayka ruhan min amrina ma kunta يدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله يكرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا min amrina Allah ya ce kamar yadda muka yi wahayi wa sauran al'ummomi kamar yadda muka yi wahayi wa sauran manzannin da suka zo kafin ka Allah ya ce kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan kai ma muka yi maka wahayi ruhi daga al'amarin mu Allah zai kira wannan wahayi na qurani da sunna a matsayin ruhi shine rai na kowane ɗan idan aka rasa shi to rayuwar ba rayuwa ba rayuwar ba rayuwa ba ce ba rayuwa idan ba ta tattare da addini rayuwar ba rayuwa ba ce ba yana da wahala ka iya bambanci tsakanin rayuwar da ba addini cikinta da rayuwar da idan da za a baka asamin a ce ka cire addini a rayuwar ɗan adam kuma ka bambance shi da dabbobin da yana da wani wannan addini zaɓi ne da Allah idan za ka yi aure sai wani ya maka addu'a ya ce Allah ya sa zaɓi Allah ne ya maka rubar addu'a duk abin da ka tashi za ka yi sai aka maka addu'a Allah ya sa abin ya zama zaɓi ne na Allah tun shi addini ba addu'a aka yi ba Allah ne ya zaɓa ya ce shi ya zaɓa shi ya zaɓa ba kai ne aka barka kai tanki-tanki ka zaɓo addinin da za ka bauta ma Allah da shi ba al'umma ce ta haɗu aka ce a haɗa masu hankalinta su fitar mata da addinin da za ka bauta ma Allah da shi ba a Allah shi ne ya zaɓar da wannan addini ma wannan al'umma Allah ya ce ba Ibrahim إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم lahu rabbuhu aslim ubangijin sai ce mishi sallama ni kauya ka tsaya a kan turba ta musulunci ala annabi ibrahim a aslamtu li rabbil alamin na sallama na mi kauya ga Allah ubangijin sai Allah da yace wa wasabiha ibrahim bani wa yaqub wannan wasiya da Allah ya ma annabi ibrahim na aslim annabi ibrahim sai ya tara ƴaƴansa sai ya musu wasiya da wannan wasiya da Allah wa yaqu annabi yaqu alaihi salatu wa salam sai ya tara ƴaƴansa sai ya musu wasiya da wannan wasiya da Allah ya ma annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam inna Allah tafa lakum al-tawhid Allah ya zabar muku da addini Allah ya tantance muku ya zabar muku da addini fala ta mutu ne illa wa anta muslim kar ka sani ku mutu tafi ku nan Allah ya ga din musulunci wa radiyatu lakum al-islamu dinan Allah ya inna ka musu na yarda ku rike musulunci ke ga duk abin da aka taimaka ubangiji ne ya zabar maka da shi amma gata ko ba a magana amma ka gata ka wanda ya san gata an yi shi ga wanda ya san gata a zuciya inna Allah tafa lakum ad-din Allah ya zabar muku da addini ya tanka muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku kace ku mutu ba ce kuna musulmai ba da suka yi kauya shi ne shi annabi yaqub alaihi salatu wa salam lokacin da yake kwanta a shimfiɗar ajiyar sai ya rage ta ɗaya ɗaya أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله يبدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الله يبدي هنا حلمتني معنى إلى ماذا هنا حلمتني لو كنت متوى أن حلمته ما النبي يعقوب الله أكبر إن كثرت القرآن هذا ذلك يوكا النبي يعقوب لأن النبي يسوع عليه الصلاة والسلام إلى بشر أبائي إني رأيت أحد أشرك وكذا بشر الله القمر رأيت ان في خرجي بابا نعيم لا تتولى لي قوم شهدين يا بني ادم بينك اباتك وحدك في يديك في يديك لمؤمن ادم يوم ان شاء الله نبات نبات يبقى نعشق يا ممتوك يوم ممتوك عن جمع يوم راى رجل اهل يوم راى رجل ماتم يوم راى رجل ولم تاخر نصب عليه يوم راى وطن ايمان ما يوم راى رجل الشغل بايمان ما يوم راى رجل الشغل أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد ميزاق بوتاوى أبايانا bayan raina idan na mutu na bar duniya ne za ku bauta ba kazo suka ce shi na abu ne na haka za mu bauta ma'adin bautarka za mu bauta ba ubangijinka abin da kake bauta wa baban shi za mu bauta wa ilaha abaika za mu bauta ma abin bautar iyayenka ibrahim za mu bauta ma ubangijin annabi ibrahim wa isma'il za mu bauta ma ubangijin annabi isma'il wa isa za mu bauta ma ubangijin annabi ishaka ilahar wahida ba za mu bauta ma abin bauta ɗaya ne shi ne allah wa nahnu wani muslimun mutakawwin kawai sai ni da kai a suratul hajji الله مدعوكم في الفرسيس وثانيوا بالله حق الهادي في الله حق الهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم فيه نعم، نعم. من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله يقول لك الشيء وذلك الله يحكم في هذا ku yi kokari ku tsaya ku yi aiki a tafarkin Allah Allah yake iya karfin ku wa zahidu fillahi haka jihadi ku tsaya ku yi aiki ku yi kokari ku yi ku yi jihadi a tafarkin Allah haska jihadi iyakar jihadinsa iyakar ƙoƙarinku a tafarkin Allah Allah zai ce wacce da ba Allah shi ne ya zafi ku ba na bashi قوتي تماما الله تعالى شيء من ذلك وإن الأدين باقي منا شيء باقي أدين شيء إيه باقيك أدين دلما أدين قوتي تماما وما جعل عليكم في دين الحرب كون بيسن يا مخوان كومة في أدين هكذا الدين وما جعل عليكم في دين من خلص ملة عبدكم إبراهيم tafarkin babanku ne annabi ibrahim huwa kowanne ya ya fi ila man suna ko wata abu musulmi Allah shine ya ambace ku ya sa muku suna musulmai zama an kai ta sunan musulunci sunan musulunci sunan musulmai Allah ne ya sa sunan da shi ya zaɓi shi ya zaɓi sunan shi ya zaɓi duk abinda duk abinda duk abinda ke alaka da musulunci da imani za ta nera idan mutum ya samu kansa a wannan tsohon maya idan mutum ya samu kansa a wannan tsohon maya yi godiya wani ya fi shekara a rabarin harkar cace Thank you. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عبد الله بن مسعود الإمام أحمد في الحديث حديث إيه يسجد ما لم أنه يجب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم الله يا كم هذا ينكم ɗabi'unku kamar yadda ya kasa arziki sai ce wa inna laha yu'ti duniya man yuhibbu man la yuhibbu Allah na ba da duniya ma wanda yake so da wanda ba so in dai abu morarsa za a yi a rayuwar duniya to mutum ko zafin Allah yake Allah yake ba shi saboda abin ba shi da kima a wajen وإن الله يؤتي الدنيا من يجب ومن لا يجب الله لا الدنيا مودة يسوع تهد ما يسوع إيش ولا يؤتي الدنيا إلا لمن أحب أما الله باي بعد الدين في ودي يجي من الصوت أود الرواية ولا يؤتي الإيمان إلا لمن أحب باي بعد إيماني أنت ودي أماني إن كتبت عند الدنيا إن كتبوا شمع أكل مركي فأدين دين شمع شمع يكون يا ولا يؤذي الدين إلا لمن أحبه الله باي بعد الدين أتي وانا من الدين ما يبقوا دع الدين وكين الله نصنه تلك الذي يجي فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه duk wanda Allah ya bashi addini to Allah ya nuna mishi soyayya iyaka in dai Allah ya ba mutum addini to sai dai shi ya yi godiyar mayu ya tambatar da gatan da Allah ya shi amma Allah ya shi kaka Allah ya rufa shi kaka wala yu'ti dina illa liman habba faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu duk wanda Allah ya bashi addini Allah ya nuna mishi kauna Allah ya nuna mishi soyayya yanzu shugaba yake magana akan shugabanni da aka zaba hidima ce ta addini hidima ce ta yada addini masu magana suna cewa إذا أردت أن تعرف منزلتك إلا الله فانظر فيما استعملك الله فانظر فيما أقامك الله إذا كان سوء كتن مبينك أو ذن الله إذا أردت أن تعرف مقامك أو منزلتك إلا الله إن كان سوء كتن مبينك أو ذن الله فانظر فيك كي kai ma a kama kalla a wani matsayi Allah ya ajiye ka tsaye ba ka ci cikin aji kana da kima a kun Allah kuma a sai matsayin da kake da shi a duniya shi ne ba da tiket din shiga da lima idan Allah na son ka sai ka zama liman idan Allah na son ka كان جمال علي أبوشي وهي أبوشي ما شكرا تبدا القرآن إذا كان جمال علي أبو محمد وهي فاتت سيما تشاري مش بطلع تلقى إذا كان جمال علي أبو محمد فهي فاتت سيما تهدم مع الأمر سكت إذا كان سكت من أي مكان أو من الله كالمؤمن من فكه أدوية da maza ne ne a ce maka wannan sai kana a sai ka wani yana share hanya yana share hanya sai a ce maka wannan ai duk garin nan babu wanda zauna ya zo ya rasa ai na kai kokon abinda abinda zai sa ka yi kokon shi ne aikin da ka gani in har yana da wannan kimar a wajen ba to ya kamata a ce matsayi mai girma yake cikin to idan Allah zai kiman ka matsayi yake baka a wajen hidima ma addini jama'a muna fahimta saboda ka samu kanka a cikin hidima ta addini samun kanka a cikin waɗanda suke kai kawo wajen yada addinin Allah ayyuwanka akan wannan tafarki na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke wajibi a ka kamar yadda muka faɗa shi ne godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsayawa tsayin daka da kuma roƙon Allah ya tabbatar da digadiganka akan wannan tafarki karka koma da baya karka loke karka yi wasa da wannan dama da Allah da wa ta'ala ya baka kai musulmi ne Allah cikin rahamarsa ya zaɓe ka a matsayin musulmi ka yi godiya ma Allah ya zaɓe ka musulmi kuma ya zaɓe ka ahalin sunna wadda kake tafiya akan turba ta sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka dage ka ci gaba da godiya ma Allah akan wannan abu idan mun fahimci waɗannan kalmomi da muka ambata to ashe abinda za mu yi godiya da shi ma Allah akan ni'imar musulunci akan ni'imar sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine tsayawa mu yi aiki tukuru don ci gaban addini da kuma neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala kowa yayi amfani da dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kowa yayi amfani da dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kowa yayi amfani da dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi idan shugabanci ne dama ce idan dukiya ce dama ce idan lafiya ce dama ce duk abin da ga ɗan adam na walwala a cikinta dama ce zai iya sarrafa wannan abin ya yi wa addinin Allah hidima ya samu yardan Allah da wannan daman ya shiga cikin rahmar Allah bayan ya koma zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wa'azi ma wani bawan Allah yana yi shekari da farkon aularinsa annabi shekari da su waɗansu abubuwa guda biyar kafin waɗansu abubuwa guda biyar a cikin mata a ya saka aularinsa kan bace rayuwarka kafin mutuwa ta cikin mata mutuwa ta ta zo jiddaren dare jiddaren dadewa mutuwa cikin mata idan har rayuwa tana karewa to babu wani abu da rayuwa za ta amfana a duniya wadda abin da zai kare in har rayuwa tana karewa to ba wani abu da rayuwa take gudanar da shi a duniya wadda wannan abin shi ba zai kare ba ba shi annabi yake kare ba rayuwar ka ka tuntu ka yi ba ka shi ne ka tsaya kai addini ka tsaya ka yi addini ka tsaya ka yi addini manufar da ta sa Allah ya halice ka ne don ka yi addini dalilin da ya sa Allah ya halice mu baki ɗayan mu ne don mu kaɗan tashi da bauta wa ma kalaratun jinna wal insa Allah ya ji ba mu halitta aljanu da mutane ba sai don su kaɗan tamu da bauta ba mu halitta aljanu da mutane ba Allah ke sai don su kaɗai ta da bauta dalilin zuwan ka duniya shi ne kaɗai ta Allah su rahama wata ana da bauta duk abin da kaga kake yi a rayuwa da ribar ƙasar shi ba don shi ka zo duniya dalilin zuwan ka duniya shi ne don kaɗai ta Allah su rahama wata ana da bauta annabi ya ce shi kun adana ƙwamnati ka ribanci lafiyarka lafiya lafiyarka ka da lafiya lafiya wata babbar ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta bayan da ita ba wadda ke ganin girman ni'imar lafiya ne wadda ba shi da lafiya ba wadda yake gane girman ni'imar lafiya sai wanda ba shi da wannan ɗarfin da yake ginin kullum za ka je da wuce ta bakin ɗarfi in ma ka tafi shagon ko ka tafi wajen aiki wani a cikin ɗarfi ya fi wata biyar ko uku ya sun bai da wadata yana kwanci a cikin bakin kyarkin asibitin bai da wadata yana kwanci in zai tura sai dai a ji hanci in zai tura sai dai a ji hanci kai da kake tafiya a kan kafafunka ka yi amfani da damar damar za ta wuce ba ta wuce za ta wuce ba ta wuce wannan shi ne wa'azi da Allah ya mana a Qur'ani wurare da yawa tafiya take sannu sannu tafiya take sannu sannu annabi ya ce sharrafarka qabla harbi ka ribaci ƙuruciyarka da martakanka a nufin da kan zuwa ba wadda zai gane haka sai wadda tsofin a cikin shi shi matashi lokacin da yake cikin ƙarfinsa yake cikin lafiyarsa wani zai zama haka kawai kai kawai kai zai iya fata da kobe da ba tuwa da ya ƙari na haka ba ya ƙari na haka waɗannan rashawa da suke garin su a kofar gida suna da wasu ɗan shi da taburmin su ka ɗauka ta ce su farin cikin garin da su rayuwa ce kawai sai idan ka gan shi a kofar gida a zaune sai ka dinga ganin kamar bayi walwala a inda ya sani a garin ba kai ma za ka zo ka zauna annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan dogon lokaci da ya dauka yana da'awa yana kiran mutanen da zuwa ga kaɗai ta Allah da yana kiran baban da zuwa ga kaɗai ta Allah da sun jarrabtu da bautan gumaka da wata rana sai ya kudurce zai tattare gumaka watallahi وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم زبادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين يقال له إبراهيم وتالله النبي إبراهيم جلال إلى الله لأكيدن أصنامكم زي كيدي زي شرية كدن ذريعكم أكن كلهم بعد أن تولوا مدبرين فإن كنتم لا يقوم بإنس abin da ya kudu ce shi ne zai tattara gumakan wajen alakun juzaban allah yake ya so ya tattara gumakan gunduwa gunduwa illa kabiran lahum sai bar babban su la'allahu ya yarji'un ko za su dawo zuwa gare shi zuwa lokacin da suka dawo kalu sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wa ya aikata wannan danyen aikin ma'allolin mu ababen bautan mu inna hu lamina zalimin duk wanda ya haka yana da cikin azalmai ya yi zalunci babban zalunci waɗanda suka ji kyarkyar sai suka ce kalu ina tukatan yakuru mun ji wani matashi yana aibanta su yukawi da wani ibrahim ana ce mai ibrahim wannan lafazi na fatar kalu samina fatar ya mun ji wani matashi yana aibanta su to gani ga shi nan a cikin alkur'ani yau annabi ibrahim ana neman adireshin sa ana cewa wani matashi ne can gaba a cikin alkur'ani sai da annabi ibrahim ya cewa الحمد لله الذي وهبني على الكبر الحمد لله الذي إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء يا حول لا تريك من أجر الشعيوة بيجي الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق duka yin gode godiya sun tabbata da Allah wanda ya bani aikuwa bayan na tsofato ya bani can a kan ayar ana wani matashi a nan kuma gashi da kansa yana tsufa a wata tsura ma cewa yi a bashar tumoni ala an matsaniyar kibir ya ce yanzu a zufa zo kuma bisharar zan haihu bayan tsufa ya kama ni yadda ka ganka cikin ƙuruciyar nan za ta wuce za ta wuce za ta wuce wannan dama da kake da shi ka yi amfani da shi matashin da ya tashi a cikin ɗa'a ma Allah da bautar Allah certificate ɗin zama na musamman ne a ranar aljiya wadda ya taso ƙuruciyarsa samartakarsa cikin ɗa'a ma Allah bauta ma Allah neman kusanci a wajen Allah ran da ya haɗu da Allah yana daga cikin kebantattun mutane a wajen jina da ƙaunar faɗaɗi annabi ya ce mishi wadatar ka ka tabar shi da yawa da yawa da yawa cikin masu wadatar da yawa cikin masu wadata sukan jajirce ita zuciya tana da adali ne yadda zan adam ke da adali in eh, yadda ka da akwai kwanakin da aka riba ma haka kudin ka akwai kwanakin da aka riba mishi to wanda ke cikin ba sai ya ga wadatar nan zai yi zama a cikin ta ne tana nan tana nan tana nan ba ku garin da za ka rasa haka ko masu hidima ba addini za ka samu wani lokaci a ce maka ai wani duk abin da ya shafi masallaci za masallaci duk abin da ya sa su shi ne da kaza kaza to yau kuma wani masu ta da shi lokacin da ya yi amfani da damar damar ya more ta ya more ta in kai hidimar addini da dukiyar ka in kai hidimar addini da dukiyar ka kamo dukiyar in ma sun tafi gogon su ka bi more su bari hidimar addini annabi ta haɗa da dukiyar ƙara albarka da dukiyar annabi ya ce mishi ka yi amfani da dama ta dukiya da Allah subhanahu wa ya baka kafin rashi ya zo kafin rashi ya zo maka lokacin da za ka rasa wannan damar ai ba za a gaya maka a wayan ka bane faradak abu da shi annabi ce ka yi amfani da lokacin ka faraga da ka samu kafin abubuwa su maka yawa kafin matsaloli su taso maka su addabe ka annabi ya ce ka yi kokari ka yi amfani da lokacinka da lokacinka wani tun daga bayan kwallon bishari ba abin da yake zai da suna da wani zama ko wani majalisun su da za su jin zauna a yi jira karfe goma ko sha ɗaya a wani ka yi amfani da wannan lokacin ka da koyi alkuwar ba za ka idan ka yi ka yi ɗan da na sani wannan yiyar ka nemi wani malami da za ka dinga zuwa kana sa littafi yana koya maka addini ka nemi wajen zama cikin mutanen ka dinka zama da mutanen ka dinka zama da mutanen akwai zarurarwa, akwai an kararwa wadda ke tarayya da mutanen kirki bayi tafiya bayi tafiya wadda ke tarayya da mutanen kirki bayi tafiya An ya ce kamar mai tarayya ne da mai tsira turare wadda yake tarayya cikin mutanen banza duka haka za a tafi ana da ba mai an karar da wani duk wanda zai zo da wani zance ko wani abun da za a tattauna to zai daɗa zuwa da abin da za ku daɗa shiga cikin barna da ke zuwa idan ka samu lokaci ka yi amfani da lokacin kafin wannan damar da soke maka wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya gaya ma ɗaya daga cikin sahabbai ka yi amfani da dama ta rayuwa kafin ka rasa wannan dama ka yi amfani da damar lafiya kafin ka rasa wannan dama ka yi amfani da dama ta ƙuruciyarka da samartakarka kafin ka rasa wannan dama. ka yi amfani da dama ta dukiya da Allah ya baka kafin rashi ya ce maka ka yi amfani da ranar lokaci da Allah ya baka kafin kana yi wannan gaba idan mutum ya fahimci cewa Allah ya fi mishi ni'ima na musulunci ya mishi ni'ima ta sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yarda dukkan waɗannan damar damarmaki da yake da su a rayuwa zai yi amfani da su to shi ne wanda zai yi dariya bayan ya haɗu da Allah wadda ya yi wasa da wannan daman wadda ya yi wasa da wannan daman to shi ne wadda zai dinga ɗan da na sani bayan haɗuwar da dama yana roƙon an ake bashi shi dama domin ya gane abubuwan kuma damar ba za ta samu ba matsalar mutuwa sosai ake idan an yi da nan duk yadda ta same da kuka tafi duk yadda ta same da kuka tafi to aka ba ta mafi ban tsoro hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne na al'amari da kawai na al'amari da kafin shekarar jiya mun yi wa'azi shekara biyu uku mun yi wa'azi shekara goma an yi abu da kai na alkhairi da kai aka yi kira yadda matsalar da kai annabi ce akan mai mutuwa za ta cin da karka yadda kai da wani wata ran karabata in ta ɗauke ka kama ka a bashi karka dinga rama rama innama al'amal bil khafi ayyukan da duk muke yin nan shekaran jiya mun yi wacce shekaran jiya mun yi jiya mun yi yau mun yi duk ba a nan cikin da ba a kan ne mai da a wanda da cikin uwa na da'awa da suka yi hatsari shekara biyu ko shekara uku za su fi awa musulun tanda wannan ba musulmi ba aka yi nazari. ya samu wani mai tsanani har allah ya fi rayuwarsa don da wata shi ne ce mutum nawa ne suka musulunta mutum nawa ne suka musulunta إن شاء الله ميسر إن شاء الله to karshen karshen karshen alamun alaƙa ne karshen alamun alaƙa mu ci gaba da gode ba Allah su hannarwar da akan wannan ni'ima da ya mana na sun godiya ma Allah akan ni'imar addini shi ne muriki addini da kyau muriki addini da kyau muriki addini da kyau mu ci gaba da roƙon Allah tabbatuwa akan addini mu ci gaba da roƙon Allah mutuwa akan addini mu ci gaba da roƙon Allah mutuwa akan addini mu tashi tsaye ganin mun ciyar da addinin Allah kaza yadda daga musuluncin nan a nan inda kake waɗansu ne suka yi hidiman yaya shi har yanzu ba a nan gari na saukar da alƙur'ani ba waɗansu ne suka yi daban daga inda aka saukar da shi aka kawo kawai ka tashi ne wata kila gidan ka ga alƙur'ani ba waɗansu ne suka kawo suka yara kai kuma ka yi tunani daga gari gidan ku ko garin ku ko angon ku ina kai kuma kamar a da shi tun da kai ba zuwa da shi aka yi har inda kake ba annabi aka tare a garin ku aka ba shi wa'annan ba kai wata hidima kake yi domin ganin addinin ya ci gaba ya matsa daga inda kake ya je wajen waɗansu dole sai kai amfani da ni'imar rayuwa da Allah ya ba domin kana da iyaka dole sai ka yi amfani da ni'imar lafiya domin in baka da lafiya ba zai yiwu ba dole sai ka yi amfani da ni'imar karfi da kake da shi domin in ka tsoho ba zai yiwu ba dole sai ka yi amfani da dukiyarka sai ka yi amfani da lokacinka idan duk waɗannan ababa ka karayar da su akan rayuwar duniya kawai to duniya ta da gidansinka da ba ita duniya ta mata shi gantaka kai addini wancan da rikicin duniya idan ka ce ita za ka wa ba ta lokacin karatu ita ta sha kan da ya ke ita yake so da wanda ke ita yake so har auna, ka dubi yadda Allah ya ba da labarin auna a ƙwararri in an zo maganar mulki a cewa fir'auna al-autar al-autar jami'i ne na alwata kawai ya kai auna shi kadai zai zauna a kan teburinsa يفهموا يقولوا أكثر وكل تكون تكون مثل بعض الدين تقول في كل دراسة شيء إيه؟ إيه؟ إيه؟ يا يمكن كل ما والله يمكن يا ما من هذا لم تبي مرتوليا تيجي شيء لتقوي وعند رجعوا من المدائن هاشرين إن هؤلاء الأشير بمثل كليلون وإنهم لنا مدائن يتفاصل أمر بجين karfin da za ka tana wuraren da yawa cikin za ka ji Allah yana cewa ba za kuma hajjin duniya ba za ta gurin kuma hajjin kar ku bar rayuwar duniya da in ka rike addini in ka rike addini in sha Allah ka ka yi ta to kokari ita rayuwa ita rayuwa ba a hannun da sauki ba asalin mu ba a hannun mai ji ba ba kuma aka rubuta a littafi ne a bawa mutum ajalinsa ya kuka ya zuba ba to wanda ya bai haka rayuwa take haka kuma ajalinsa za ka zo mishi to abin da ya kamata ya ankara ya farka ya duba rayuwa madawwamiya ita ce rayuwar da za a yi bayan mutuwa ya dubi rayuwar da yake yi ta taitacciyar rayuwa ce ya duba rayuwar da yake yi ta taitacciyar rayuwa ce duk abin da mutum zai ji dadinsa a duniya tsananin sa ji dadinsa da shekara dari iya dadinsa ko yana da dari amma ita lafiya har abada lafiya har abada ba shi shekara dubu ba ne ba shekara miliyan ba ne ba har abada ne har abada ne har abada ne shi hankali kullum yakan kalli wannan in ma dadin ne dadin takaitaccen dadi ne amma yakan kalli wahalar da za ta biyo bayan dadin duk abin da ka lura duk abin da ka lura in ka taba shi zai baka abinci na abincin ka bari ka hakura da abu duk abin da ka fahimci wannan abin in ka mutu zai saka a damuwa ka kawo da kai da shi ka wuce in ka wuce shi ma dole ya wuce in ka tsaya ne zai tsaya mu ci gaba da kokari wajen yada ilimin Allah abin da ke hannunka na dukiya kai in ajiyar shi ne na kan abin da ka yi annabi su na magana aka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ne ga musamman yace na lura kamar kun fi son dukiyar magada akan dukiyar ku wannan ce a amazon Allah ai ba wanda yake ne son dukiyar magada a cikin mu akan nashi annabi ya ai dukiyar magada shi ne wanda yake aljihu ko yake akawuntin ka abinda kake kake ne ya kare idan sutura ce ka kashe. ka kashe yi yake kuce su. idan sadaka ka yi ka kuma aiwatar da shi ka miƙa shi ne na naka amma yanzu a yake da tabbar cewa ya gama ba da shi da cikin gado ba amma in ta mutu to ka ne rigar ka yin ka gina matsalasi, za a raba matsalacin gado فزعر مشكلاته إذا كان أنتم ألقيني بشيء أنتم ألقيني كابوك لمرة شكا ثم تيا مكلمي وقال الله سبحانه هو الآلام الذي يقول بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله رب العالمين يقول بفضل الله فضل الله هو الإسلام وبرحمته رحمته في القرآن الله يقول بذلك فليفرحوا الله يتكفيها مع الأمة بنت فعلا لأن الله falala da Allah ya musu gata da Allah ya musu na alkur'ani ba da zalika falyafrahu su yi farin ciki da haka su yi annashuwa su ji daɗi da Allah me yasa Allah ce ko khairu min ma yajma'u shi ne wani alkhairi kan duk abinda ba yi wace kaza duk abinda a rayuwa duk abinda a rayuwa kake da shi a hannunka abin da kai addini duk abinda a rayuwa kake Allah ya maka bukatar ɗan adam zuwa ga addini wallahi ya fi bukatar ɗan adam kan abincin da zai ci da ruwan da shi bukatar ka larurantuwar ka zuwa ga addini wallahi ya fi bukatuwar ka zuwa ga iskar da ke to idan mu bai haka sai mu riƙe addini da kyau mu yi hidima wa addini iyakar mu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara albarka a rayuwar amin Allah ya kara albarka a zuriyar waɗanda shugabanni da suka shirya wannan waɗannan daruka muna roƙon Allah ya saka musu da alheri yan uwa da muke tare da su a wannan mutum Allah ya muku a rayuwar ku amin